duk wanda ya ce zai takara da buhari ya mutu a siyasance murus kaga a ci yana zagayen ƙarshe ne shawarar kawai da zan bashi kai kashe duk kudin shi dan yana zai nemi na cefa ne bayan zaɓe duk wanda ya ce duk wani mutumin arewa da ya ce zai tashi ya yi adawa da buhari a siyasance wallahi ya kashe kansa ni abinda na karanta kenan abinda na yadda da shi kenan kuma